من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا litininku goma ga watan ramadan hakan wanda ya dace da sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu har yanzu muna karatu a wannan sura mai albarka suratu al mun tsaya aya ta tara yau za mu tashi aya ta talatin inda malam karanta mana faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad akhadna ala fir'auna sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah ta'ala yake ba mu labari bayan annabi Musa alaihi salam ya kawo ayoyi da Allah ya bashi ya bayyana su ga fir'aun kuma fir'auna ya yi tawaye ya ƙi ya yi imani da abin da annan musa ya zo masa da shi sai allah ya jarrabe su da wasu masifu malaiti hada intiqalun ila zikri al-masa'ib allati asaba allah biha fir'auna wa qaumahu allah ta'ala ya jarrabi fir'auna da mutanansa da wasu ibtila'i yayin da annabi musa ya zo musu da gaskiya ba su karba ba waja'alaha ayat li musa ya sanya waɗannan suka zamo ayoyi ne ga annabi musa yana daga cikin abin da dalilai da annabi Musa alaihi salam ya zo wa fir'auna da shi wanda yake ƙara tabbatar masa cewa shi annabin Allah ne abin da ya zo da shi gaskiya ne liyalzi'a fir'auna ila al-izni li bani isra'il domin fir'auna ya bada izini ga banu isra'ila bin furuj a yanta su a fita da su daga nan misra annabi musa kamar yadda ya nema cewa fir'auna ya kyale banu isra'ila su fita daga misra waɗannan ayoyi da allah ta'ala ya wa. annabi musa alaihi salam manya-manyan ayoyi su ne anan allah ta'ala ya bayyana su a dunkule ya ce walakad akhazna ala fir'auna bisinina su ne ayoyi na farko ke. hakika allah ta'ala ya ce mun riki fir'auna da mutanensa bisinina da fari asinin yake cewa bil quhuti wal judubi da wato daukewar ruwan sama da kekashewar ƙasa Allah ya jarabe su da fari sannan ya ce wa nafsin min samarat da kuma wato karanci na ayan itatuwa ko kuma kayan gona idan suka yi shuka Allah ta'ala ya ce ya yi musu haka ne la'allahum yadhakkaruna ai da kai ya tazakkaru da'afahum amama qudratillah domin a nuna musu ya su masu rauni ne Allah ta'ala ne mai kudura da suka ki imani da annabin Allah annabi Musa kuma suka yi tawaye Allah yake nuna musu cewa su fa masu rauni ne alamomi ne cewa Allah ta'ala zai kama su da ukuba wacce ma ta wuce wannan din abu na farko da aka jarrabe su shine asinin. fai da naqsin min as-samarat wato karanci na kayan gona idan suka yi shuka Allah ya musu haka ne dan su dauki wa'azi da wannan su dawo su yi imani da Annabi Musa alaihi salam yace fa in lam tajid al-masa'ib fi tadhakkur al-maula وبلغ الأمر بالناس أن يشركوا به hatta fi aukati shara'i fa hum fi khusranin mubin idan Allah ya jarrabu mutane da wato bala'o'i daban-daban wanda Allah ya gaya mana yana jarrabar mutane ne dan su gyara amma suka gyarawa to wannan ya nuna ita asarar ta kuma ba karama ba ce me hikima ta yin ibtila'i dan a gyara shine ayoyin bayi suna kanana ta wannan Allah yana jarrabar mutane dan su gyara to har idan aka jarrabu mutane da wahalhalu da ƙunci ba su gyara ba yace to fahum fi khusran mubin ya nuna suna cikin asara babba wa dalalin ba'id da bata mai girma kamar yadda mutanen fir'auna suka kasance a kai gashi an jarrabe su abu na farko da asinin wa nafsin min al-thamarat to amma idan aka jarrabe su ne suke cewa fa idza ja'atuhum al-hasana idza ja'atuhum al-hasana

أي فإذا جاءهم الخصب والثمار والمواشي والسعة في Idan Allah ya الله يباسوا واتو دامنا من كو aka ba su ‘ya'yan itace da gona ta yi kyau aka ba su dabbobin suka ta haihuwa suka samu yalwa cikin arziki da kuma lafiya kalu sai su rika cewa su mutanen fir'auna kenan da fir'aun lana hazihi ai dukkan waɗannan kyawawan al'amura dama ai mun cancance nahnu almustahiquna laha bima lana min at-tafawwuq ai matsayin mu ne yasa muka samu ai mu manyan mutane ne lana hadhihi mun cancanci wannan ma'ana ba ta cewa daga Allah ne ba zai cewa Allah godiya sai a ai dama mun yi dabaru ne an yi kaza an yi kaza shi yasa muka samu wannan sai yake cewa wa in tusibhum sayi'atun amma idan mummunan abu ya same su na fari da wahala da rashin lafiya da bala'i ya tsayyaru bi musa wa mun ma'ahu sai su canfa annabi musa da mutanen sai ai waɗannan dalilin su ne muka samu wannan masifu ai ka sha amu bi musa wa kanmu sai su yi shi umci sai annabi musa dalilin sai sa muka samu kanmu a cikin wannan hali na kunci da wahala da rashin lafiya su suka janyo mana sai Allah ya mai musu da martani sai ala inna ma ta'iruhum inda Allah ala ku saurara waɗannan mutanen su sani cewa ai haqqahum inda Allah Allah ne yake kasa al'amura komai a hannunsa yake da rabo da rashinsa da daɗi da rashinsa duk a hannun Allah wannan daga Allah ne ai sababu khairihim wa sharrihim fi jami'i ma yanaluhum min qasbin wa qatin huwa min indillahi ta'ala wa laysa bi Musa wa man ba nan Musa ne janyo mutu ba a'a Allah ne ya kaddara dama Allah ya rubuta in arziki ne za su samu in kuma wahala ce za su samu saboda haka yin tamfi al'ada ce ta mutanen da yake mushrikai ba mutane masu imani ba shine imani duk abin da ya same shi Allah yake jinginawa baya jingina wani ba wanda yake kawo sa'a da arziki da lafiya da damuna mai kyau da kaza da kaza na alkhairi sai Allah shi kadai babu kuma wanda yake kawo akasin haka duk abin da ya samu mutum na akasin shi ma daga Allah ne Allah ne yake rubuta komai saboda haka Allah ya ce a gaya musu cewa annabi Musa alaihi salam ba shi ne dalilin waɗannan al'amura ba a'a haka Allah ya kaddara walakin na aksarahum la ya'lamun dalilin da sa suke canfi saboda yawa yawan su ba su sani ne. ai la ya'lamuna hikmata wa tasarruf al-khaliq fi hadha al ba san cewa Allah yana da hikima ba cikin al'amuran idan ya kawo yalwa da arziki da lafiya da zaman lafiya abu yana da hikima so yake bayi su yi godiya idan ba su yi godiya ba ya janye kuma yana da hikima so yake bayi su koma gare shi saboda haka duk abin da ya samu mutane daga Allah ne ya kamata su gane wannan a shekhu shamsisi Allah ya masa rahama yake cewa zakarallahu fi hadhihi al-aya al-karima Allah ya bayyana a wannan aya mai girma anna fir'auna wa qaumahu in asabatum sayi'atun fir'auna da mutanansa idan abin da yake mummuna isa same su ai qahsun wa jadbun wa nahwu zalika kamar fari da rashin ruwa da makamancin wannan ya tsayyaru bi Musa wa qaumi sai su canfa annan Musa da mutanensa wa qalu su ce ma ja'ana hadha illa min shu'mikum wannan masifa ta same ku dalil ta same mu dalilin ku yace wa zukira mislu hadha an ba'd al-kuffari ma nabiyina sallallahu alaihi wasallam wannan abin da waɗancan suka faɗa dabi'a ce ta mutane wayanda suke mushrikai har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutanen maka sun faɗi irin wannan suka ce Allah ta'ala ya ce wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik idan wani abu muna ya same su ce dalilin kai wannan abin ya same mu na masifa kuma wannan ba iya mutanen zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba har mutanen baya duka haka suke yi mutanen annabi salih sun gaya wa annabi salih haka qalu sayyarna bika wa biman ma'aka suka ce mu fa muna ganin mun canfa ka da wanda suke tare da kai ko kuke janyo mana duk abin da yake samu muna masifa haka Allah ya ba da labarin wannan alƙarya da Allah ya aiko musu mai wa'azi qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim duk wasu mutane mu shirkai haka suke yi idan wani abu ya same su mara kyau sai su rika cewa ai daga wani ne daga wani ne daga wani wannan gargajiya ce wannan yana daga cikin ɗabi'a ta masu shirka amma mai tauhidi wanda ya san Allah shi baya wannan shi duk abin da ya same shi Allah zai koma wa kawai Abin ya same shi mara daɗi sai ce ya Allah inni ni masa zuru wa anta rahimin ya san Allah zai iya ɗauke masa ya ya masa da alkhairi in ya koma ga Allah amma da suke suna da gargajiya tare da su sai ga ɗabi'a su duk abin da ya shafe su ɗan kankani sai su fara waiga sai lafiya kuwa ba a shafe mu ba kuwa ba ko wani abu ne abin nan sai su fara tamfawa fara tamfawa wannan tamfi irin na ɗan gargajiya ne masu wanda ba su da tauhidi cikakke idan suka auri mace sai suka ga al'amarin sun canza ta ko wannan matar ce ta zo mana da wannan rashin sa'a kaga kenan ta zama mai kaddarawa ke mai hukuntawa ba ba haka ba idan kuma wani abu ne suka yi canji ya sayi wani gida a wata unguwa ya koma sai ya ga abubuwa suna canja ya ce kai unguwan nan fa ya can ta ba ta da sa'a sai ya ce bari ya ba unguwar kuma ita ne laifin unguwa kawai gida ya ɗauka ta in ya bar wajen ya kuma wani waje zai samu arziki da kwanciyar hankali to wannan canfi yana daga cikin aikin masu shirka babu wanda yake janyo wannan arziki ko rashin sa ko wahala ko rashin saiwa kaddara ce daga Allah Kesa Allah ta'ala ya ce ala innama ta'iruhum inda Allah wannan abin da yake samun su kaddarawa ce daga Allah haka Allah ta'ala ya faɗa a ta cikin maganar mutanen annabi salih yace qala ta'irukum inda Allah bal antum qaumun tuftanuna Allah ne yake jarraba ku ko me ka gani daga Allah ne ku dai mutane ne da aka fitine ku da shirka ba ku san tauhidi ba saboda haka idan abin da yake mai kyau ya samu mutanen fir'auna sai ce halana hadihi ai mun dace mun cancanci wannan dama ai muna da wannan matsayin da zamu samu alheri idan kuma mara kyau ne ya sami sai ya tsayyaru bi Musa wa mamma abu sai su canfa annabi Musa da wanda ke tare da shi bayan wannan kuma sai suka doge a kan su ma duk da wa'azin da ake musu annabi Musa yana musu wa'azi da baki Allah yana ɗanɗana musu nau'i nau'i na wahala amma duk da haka domin su gyara ba su gyara ba وقالوا جماعة بن مسيحة وقالوا suke cewa mutanen fir'auna kenan da fir'aun ma ma ta'tina bihi min ayati duk abin da zaka zo man da shi na aya ai ayyu shay'in ta'tina bihi duk abin da zaka zo man da shi mu gani na mu'jiza na aya sai suka ce na bihi dan yi mana sihiri da rufa ido na mulaka laka mu'mini ba fa za mu yi imani da kai ba wato waɗannan abubuwa da Allah yake jaraba su don su imani sai suka ce ai sihiri ne suka ce sihiri ne kuma ba za su yi imani ba Sheikh eh, Ibn Ashir yake cewa wa tammau ma ja'a bihi Musa aya kaga da farko suka ce wa kalu mahma ta'tina bihi min ayatin kenan sun yadda aya ce ke aya yana nufin mu'jiza abin da yake sabanin wanda yake dan adam yana iya yi sun faɗi haka ne yace bi kibaril gharad alladhi tahaddahum bihi Musa sun faɗi haka ne dan annabi Musa shine yace musu wannan fa aya ce daga Allah shi yasa suka mai da martani cewa da ku an shafe ku da fari Allah ne ya jarrabe ku da shi aya ce don ku gyara suka ce to in ma aya ce in ka zo mana ita ba za mu yi imani ba suna yin haka ne don injini ba don gaskata abin da annabi Musa yake faɗa ba gare su istihza'i suke yi kamar yadda mutanen maka suke cewa ga manzo ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka la kaga sun yadda ma an saukan masa da zikiri alqur'ani ya kai wannan da aka saukan maka da zikiri shine alqur'ani kai ba mu gani muke mahaukaci ne kaga sun yadda an yi saukar da zikiri kuma amma ga abin da suke fara kaga izgili kenan ba su yadda da abin da ake gwada musu na jarabawa don sun imani sai Allah ta'ala ya ci gaba da ɗanɗana musu nau'i nau'i na ukuba don su gyara kaga da farko an gaya mana an shafe su da fari da karancin abin kayan abinci

Allah tabaraka wa ta'ala yake fa arsalna alaihi mutufana bayan wancan jarabawar aka jarabe su da kuma at-tufan shine ambaliyar ruwa da yadda aka yi ta ruwa aka yi ta ruwa teku ya cika koguna suka cika ruwa ya mamaye ko ina a cikin gari aka jarabe su da ambaliya at-tufan ya mamaye musu ko ina ya cinye musu gidaje da gonaki da ko ina har aka ce ruwa ya wuce idan sawu ya wuce idan sawu ya mamaye ko ina da ina da suka ga haka babu yadda za su yi sai suka dawo wajen annabi Musa suke cewa ya roƙon musu Allah domin a yaye musu wannan wal jarada bayan sun zo sun yi magiya annabi Musa ya roƙi Allah sai Allah ya janye musu wannan sai suka koma kan dai kafircin su sai aka jarrabe su da aljarad shine fari fari suka cinye dukkan tsirrai da gonakinsu da abincinsu baki ɗaya suka mamaye musu gaba ɗaya gari duk inda ka motsa fara ce sai suka dawo suka nemi annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ya yaye musu bayan an yaye musu fari ba su daddara suka koma kafirci da abin da suke aikatawa na shirka da sabon Allah wal kummala sai aka aiko musu da al shine kamar kwarkwata kenan ko ina ya mamaye wannan kwari da suke bin jikin mutane da kayuka da jikin mutane ko ina ya mamaye musu gaba ɗaya gari duk inda ka duba kwarkwata ce tana yawo suka dawo wajen annabi Musa alaihi salam suka roƙe cewa ya roƙi Allah ya yaye musu wannan masifa bayan ya roƙi Allah Allah ya yaye musu sai suka koma dai kan abin da suke kai na tawaye da kuma sabo da shirka sai Allah ta'ala ya jarrabe su da addafabi'a shine kwaɗi ko ina suka mamaye garuruwa baki ɗaya duk inda ka motsa kwaɗo ne kan shimfiɗa cikin ɗakuna ko ina kwaɗi ne suka mamaye garin baki ɗaya suka dawo suka roƙi annabi musa ce a roƙi allah ya yaye musu wannan masifa ta kwaɗi ko ina sai allah ta'ala ya yaye musu suka ci gaba da annabi suke kai na kafirci da shirka da sabon allah sai allah ya jarabe su wadama da jini ya zamo dukkan ruwan garin ya zama jini ne ma'ana mai kalan jini mutum ta yadda ba zai iya amfana da shi ba ya zama kamar jini to dukkan waɗannan dai ba su imani ba Allah ya ce ayatin mufassalat Allah ya ba su ayoyi dalla dalla irin waɗanda ya kamata a ce in an jarrabu mutum zai yi imani an nuna masa aya zai yi imani tunda an riga an gaya musu cewa waɗannan ayoyi Allah yana jarrabar su ne dan ya ɗanɗana musu uƙubar da za su gyara halaye amma ba su yi imani ba fastakbaru sai suka yi girman kai ai takabbaru an iman suka yi girman kai suka ƙi imani suka ƙi bauta Allah suka ƙi yin biyayya ga manzon Allah annabi Musa alaihi salam wa kanu qauman mujrimin suka kasance mutane masu aikata laifi wanda suka dage akan sabon Allah da laifi to shine Allah yake ba mu labari duk lokacin da aka jarabe su da to musifa sai su dawo ga annabi Musa ce ya musu addu'a walan ba waka alaihi عنا كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا idan Allah ya jarrabe su da masifa walamma waka alaihim rijzu aka saukan musu da hukuma da azaba ta abin da aka ambata a baya qalu suna zuwa ne wajen annabi Musa alaihi salam suna cewa ya Musa ad'u lana rabbaka ya kai annabi Musa ka roƙan mana ubangijinka bima ahida indaka da alƙawarinka tsakaninka da shi na cewa in ka roƙi shi zai amsa maka la in kashafta annar rijza in ka yaye mana wannan uquba wannan masifar take damu mu lanu'minanna laka za mu yi imani da kai dama abin da ya nema ai guda biyu ne imani da Allah da kuma sakin banu Isra'il suka ce in dai kai aka yayi mana kai addu'a to za mu yi imani wala na ma'aka bani Isra'il kuma za mu saki bani Isra'il su tafi tare da kai kamar yadda ka nema falamma kasafna anhum rijza yayin da muka yaye musu wannan ukuba ila ajalin hum balighuhu izuwa wani lokaci da Allah ya rubuta musu da za ta kai ma'ana Allah ya hukunta cewa ga wani adadin lokaci da za su duk abin da za su yi na tawaye na ƙin imani yana da adadi sananne to sai Allah ya yi musu zuwa wannan lokacin da Allah ya kaddara shi ne ƙarshen lokacin su ila ajalin hum balighu zuwa ga lokacin da Allah ya rubuta za su kai idahum yankusun sai su rika saba alƙawari ga abin da suka ce لئن كشفت عنا الرجا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل هذا سن يا القولي أما إنا أنا ياي مسوى النسي تفاكا تشيك بدا da الله لشركة دا wa وبنو إسرائيل to karshen al'amarinsu da ya zo dama Allah ya ce ila ajalin hum baligu kowa yana da lokacinsa da Allah ya ɗeba masa duk abin da suke yi Allah ya kyale su amma idan lokaci yayi to kuma babu wanda zai ainihin wato gujewa azabar Allah da samun Allah shi yasa Allah ta'ala manzo Allah ya faɗa cikin hadisi inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana jinkiri ga azzalimi ma'ana zai ta abin da yake so amma Allah zai jinkirta ya masa talala idan samun Allah ya zo ba zai tsere ba in lokaci yayi magana ta kare Allah ya ce fan min minhum to magana ta kare duk abin da aka yi musu na jinkiri ya kare daga nan Allah ya ce sai muka kama su da laifinsu muka yi wato halakar da su shine fanta na min yani inda bulugil ajalil madrubi lahu da ajalin da aka ɗeba musu yayi shikenan sai Allah ya ɗauki fansa a kansu ya saukan musu da hukuba me ce hukubar Allah ya ce fa azratnahum fil yammi sai muka nitsar da su a cikin teku fa ahlaknahum fil bahri almalih muka halakar da su a ainihin kogin albaharul amur kenan me yasa bi annahum kadzabu bi ayatina dalilin halakar da su da sun karyata ayoyin Allah ne da aka aiko musu masu yawa wa kanu anha ghafilina kuma suka gafala suka juya baya suka kauda kai ga barin daukan wa'azi da wannan jarabawar da Allah ita musu ba su yi imani ba ibn asir ce haza mahallul ibrati min al-qissa to duk labarin da ake ta baka din nan wannan shine wato kan labarin shine tushen labarin sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza an musu jinkiri me ya faru same su a ƙarshe fa azarnahum fil yam Allah ya halakar da shine ƙarshen maganar to me ake so ka gane ya duk wanda ya irin wancan aikin ga ƙarshen sa idan kuma mutum aiki na kwarai wal aqibatu lil muttaqin kuma kyakkyawan ƙarshe na masu takawa ne to yace wannan ne mahallul ibra shine dilmiyar da fir'auna da mutanen sa da aka yi yace fa huwa mufarra'un alaiha tafri'an natijati ala muqaddimat kenan duk wancan muqaddimat ne ga natija ne duk fada aka yi ta ana ta baka labari ana ta baka labari to me ya faru a ƙarshe ba su imani ba Allah ya tafiyar da da lokacin su yayi da lokacin su yayi ba su yarda ba sai Allah ya tafiyar da su wannan shine ƙarshen labarin kuma shi ake so ka gane sai duk abin da mutum zai akwai ne akwai ƙarshe kuma ƙarshe iri biyu ne dama idan kirki ne ga ƙarshe kyakkyawa in kuma kirki ba ne to ga ƙarshen duk waɗanda suke ba na kirki ba ana ta gaya maka ƙarshen sun yi abin da suka yi na rayuwa maganar da ake rubutawa irin tarihin da malamai suke faɗa auna ya shekaru ɗaruruwa yana mulki Allah ya kyale shi ya mallaki abin da ya mallaka na ƙasashe da ƙarfi da komai abin da ake har yau ɗin nan da muke har tashin alkiyama asar alamomin mulkin fir'auna ya bai gushe ba yana ko babu kaga lalle mulki ne ba karami ba ka duba tsakanin zaman annan Musa zuwa yanzu shekara dubu nawa amma alamomin mulkin sa su gushe ba dan a nuna maka mulkin da ya fawa na wasa ba ba na wasa ba fir'auna idan ka zo wannan zamanin da ake tunanin dan adam ya waye ka tuna wanda suka yi mulki shekara ɗari baya ko ɗari biyu baya shekara ɗari biyu turawa ina suke a lokacin shekara ɗari biyar baya turawa ina suke wanda mulki suka mallaka idan ka zo har zuwa yau me za ka gani na alamomin mulkin babu komai duka duka wannan ci gaban zamanin duk da wace shekara ɗari ba ko ɗari ɗari da ashirin shine gaya da ɗan adam nasara ya fara ya riƙe da wane to amma ka duba su fir'auna shekaru dubunnai alamomin mulkin su yana nan don ya nuna maka sun fahimci mulki na kasaita na isa amma kuma ina labarin Allah ya halakar da su ba su ba labarin saboda haka fa innahu ba'da an wasafa da fir'auna bayan an nuna taurin kan fir'auna wa mala'i da mutanansa wa takzibahum risalata Musa suka ƙaryata sabon annabi Musa wa iftirahum ala Musa an yaji bi aya suka ma dinga cewa in ma kowace aya ce ya zo da ya su gani ana ta zo musu da ayoyi a ƙarshe bayan jerin waɗannan ayoyi tun daga farko lokacin da aka ajiye sanda ta zama maciziya aka sa hannu a riga aka fitar ya zama kamar fitila sannan aka ci gaba da nuna musu ayoyi duk ba su imani ba a ƙarshe gashi abin da ya faru Allah ya halakar da su kuma su masu raunin da aka bautar banu Isra'ila tsawon zamani Allah ya 'yantar da su shine Allah yake ba mu labari dama annan Musa ya gaya musu ko su yi haƙuri innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi ayi haƙuri ai ƙasa ta Allah ce in Allah ya ga dama duk masu isa suna ta ta su sai a waye gari babu su masu raunin kuma su ne je da kasar to haka Allah ya nuna mana wa'azi ga masu hankali cewa duk abin da mutum yake a bayan duniya na isa yana da lokacinsa kuma za a yi a gama ne

allah ta'ala يجمع فرعون وقومه وما ya bamu labari cewa bayan halakar da fir'auna ya gadar da ƙasa ga waɗannan da suke masu rauni ana raunana su kuma ana bautar da su sai gashi kuma al'amari ya canja waɗancan ɗin sun zama yanzu su ne ke da mallakar ƙasa dama dai ya faɗi cewa za a ba su mulkin dan a game su yaya za su a bayyanar da irin su kuma an ga sun ga abin da wayancan suka yi mara kyau kuma ga yadda Allah ya yi su fata wani an ba su mai za su Allah ya ce wa awrasna alqawma alladhina kanu yastad'abuna masharik al-ardi wa magharibaha waɗanda ake suke cikin rauni Allah ya ce muka gadar musu da ƙasa muka gadar musu da yankin masharik al'arzi wa magariba haka ma aka lissafa don girman inda aka ba su na mulki aka ce mahudar rana da mafadarta ana nufin yankin sham da misra tun daga misra har yankin sham duk ya zama suna da iko da wannan ainihin guraba shine Allah ta'ala yake wa nuridu an namunna ala alladhina sud'ifu wato Allah yana so yayi kyauta yayi baiwa ga waɗanda suke masu rauni fil ardi a bayan kasa yace wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin mu mai da su jagorori mu ba su kasar su gada mu gadar musu da kasar wa numakkina lahum fil ardi mu ba su tamkini a bayan kasa su ma din yace wa ya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdarun su kuma waɗannan suke isa da nuna cewa sun isa Allah ya nuna musu ƙarshen su ne fir'auna da wazirin sahamana da rundunar su da suke ganin sun isa Allah ta'ala sai ya ce muka halakar da su muka gadar da ƙasa ga masu raunin ga masu raunin kuma Allah ya ba da labari dan ɗaukan wa'azi game da waɗancan da suka tafi fir'auna suka halaka yace kam tara komin jannati ma'uyun da yawa yanzu gashi sun tafi sun bar ne gonaki da lambuna da idanuwar ruwa na kasaita sun gina duniya ta jin daɗi wa wa makamin kare da shuke-shuke gonaki da gurabe na alfarma gine-gine gidaje maqamin kare wa na'matin kanu fiha da ni'imar da suka kasance suna cikin daula a cikin ta Allah ya tafiyar da su wannan abin sun bar shi a baya sun tafi sun bar duk Allah ta'ala ya ce kazalika wa awrasnaha qauman akharin kamar haka ne muka gadar da wannan duk arzikin ga wasu waɗanda suka biyo bayan kenan duk abin da za a yi mutum ya rika dubawa ka yi abin da za ka gina lahirarka shi ya fi maka alkhairi kada ka tare a duniya ka yi ta kawata ta kana gina ta kuma a waye gari za ka barta kana ji kana gani Allah ce muka gadar da ƙasa masharikal ardi wa ta yi ce allati barakna fiha kuma ƙasar da muka yi mata albarka albarka yana nufi ƙasar da ta kasance mai ni'ima wacce take duk mutane suna sha'awar wannan yanki Allah ya gadar da ita gabanin Isra'ila wa tammat kalimatu rabbika al-husna kalma ubangijinka al-husna kyakkyawa tammat ta cika ala bani Isra'il gabanin Isra'il shine alƙawarin da Allah ya yi musu dinnan Allah ya tabbatar musu da shi cewa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin da suka yi haƙuri bayan sun yi koke annan musa ya ce ku yi haƙuri na min qabli an ta'tina min ba'di ma ji sana suna koke sai Allah ya ce annan musa ya ga musu ku yi haƙuri ƙasa ta Allah ce to yanzu gashi Allah ya ba su ƙasar ya cika musu alƙawarin da yi ai nafadat kalimatullahi wa qada'uhu wa madat ala bani isra'ila tamma kamila alƙawarin Allah ya tabbata ga bani isra'il cikakke ya cika musu alƙawarinsa ya gadar musu da ƙasa bima sabaru saboda haƙurin da suka yi ai bi sababi sabrihim ala shada'id sun sha wahala tsawon zamani amma yanzu fa magana ta wuce yanzu ne da mulki su ne da ƙasa fir'auna kuma Allah ya halakar da shi da shi da dukkan rundunarsa da manya-manyan ainihin jagorori na fara'ina na ainihin kibdawa saboda haka Allah ta'ala ya cika wa banu Isra'ila wannan alkawari da Ubangiji ya yi musu lokacin da Adamu Musa ya ce ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yuriduha man yasha da suka yi hakuri kuwa sai Allah ya ce na ba su kasar bima sabaru da abin da suka yi hakuri wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawm kuma abin da fir'auna ya kasance yana yi na takama da gini da mulki muka dammara ma'ana muka rusa shi da shi da mutanensa duk abin da suka yi na kasaita ya zama an gama da shi babu shi kamar ba a yi su ba da ba zai ai annabi Musa ya faɗa ko yace inna ma sana'u kaidu sahir wala yakdu sahiru duk abin da aka gina akan barna ba inda zai je karshen shi lalacewa ce ودمرنا ما fir'aun يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون da abin da suka kasance suna ginawa na gine-gine da gonaki na alfarma duk Allah ya tafiyar da wannan ya rusa ya zama babu mala yace wa hada ma qassa ta'ala min nabi fir'auna wannan ne ƙarshen labarin da Allah ya bamu game da fir'auna da mutanen sa kibdawa wa tadbibihim bi ayati Allah wa zulmihim wa mu'aradatihi da suka kare ta ayoyin Allah suka yi zalunci suka yi na fito da na fito na fito da annabin Allah sai Allah ya tafiyar da su gashi nan labarin su ya kare sun tafi sun bar kasar da suka ce an zo ne a fidda su daga ciki to gashi sun fita da kansu sun halaka yanzu kuma suna kan annaru yuraduna alaiha guduwan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda azab ga sun tafi zuwa azaba kaga babu riba kenan sun yi asara to yanzu an gama labarin waɗannan annabi Musa alaihi salam ya gama fama da fir'auna yanzu kuma zai ci gaba da fama da banu isra'ila Allah zai ba mu labari bayan an ƙetare ga kuma abin da ya kasance tsakanin annabi Musa da mutanansa banu Isra'il Allah ta'ala ya ce wajawazna wajawazna bi bani Allah ta'ala ya ce na bi bani isra'ila al-bahra muka ƙetar da bani isra'ila wannan kogi bayan kenan annabi Musa alaihi salam ya dace wannan ruwa ruwa ya tsage sun ƙetare Fir'auna ya shiga ruwa ya dulmiyar da shi da mutanensa Allah ya ce muka ƙetar da su daga wannan halaka fa ta wala qaumin saboda haka suna tafiya bayan ƙetare wasu sai suka rici wasu mutane ya kufuna ala asnamin lahum sun wato yi ukofi sun tare a gindin wani gunki da suke bautawa kalo saboda ka banu isra'ila suna ganin wannan sai suka ce da musa annabi musa alaihi salam ya musa ja'alna ilahan kama lahum aliha mu ma nan musa ka sanya mana abin bauta irin nasu ba su da gunki mu ma ayi mana kala sai yace innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne masu yin wauta yace tajhaluna kuna yin wauta dama ɗabi'a su ce wauta kuma basu su gushe ba suna yi shi ne ma yake cewa bayan an ƙetare kogin cikin aminci suna hanyar da za su tafi ƙasa wadda Allah ya musu alkawari sai suka ci karo da wasu mutane masu bautar gumaka to kar ku manta banu isra'ila sun daɗe a misra bayan an daina sarakunan misra sun koma shirka da bautar gumaka banu isra'ila suna bayi a nan ana tabautar gumaka kaga ya zamo sun saba ganin gumaka saboda haka suna ganin haka sai suka ce annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma ai mana gunki irin nasu sai ce innakum qaumun tajhalun ai jahiluna azamat Allah ta'ala lalle ku ba ku san girman Allah ba duk wa'azin da aka muku cewa Allah shi ya muku duk abin da ya muku ya halakar da fir'auna ya tseratar da ku daga misra amma duk ba ku ba za ku yi Allah godiya ku bauta masa ba shi kadai sai kun yi shirka irin wannan ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Hunain kamar hadisin da yace wa nahan ka ahdin kufr shi sahabin da yake ba labari cikin wa'anda suka taho domin yakin Hunain an yi ne bayan yakin bude Makka saboda haka wa'anda suka shiga addinin musulunci da yawa ba su san musuluncin ba wa'anda suka shiga a lokacin da yawa bayan bude Makka kenan an je an yaki a hunin ana dawowa shikenan kawai sai wasu mutane suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun zo wucewa suka da mushrikai a wajen wata bishiya suna rataye makamansu suna neman albarka da wannan bishiya kamar dai suna bauta mata sai suka ce ya rasulullah ij'al za zata anwa kamar lahum su anwa mu ma a ya mana wato inda zamu rika yin irin wannan irin yadda suke yi a sa mana muma wata bishiya ko wani waje na bauta irin na mushrikai muma mu rika yi sai manzo Allah yace subhanallah ko kuma Allahu akbar yayi kabbara yace kama qala qaumi Musa hada kama qala kun faɗi irin ko kultum kun faɗi irin abin da mutanen Musa suka ce masa ij'al allana ilahan kama lahu aliya sai ce wallazi nafsi biyadihi ma'aikin Allah yace na rantsi da wanda raina ke hannunsa da tarkabunna sunana man kana ko sanana man kana qablakum lalle sai kun aikata irin abin da na bayanku suka aikata kuma abin da suka yi sai kun yi shine fi shibran da shibrin zira'in da zira hatta walau dakhalu juhra dabbin da dakhaltum abin suke yi za ku yi kwaikwayo da suka tambaya suke ya rasulullah al-yahud wa nasara yace faman kana nufin yahudawa da nasara yace in ba su bawa mana manzo Allah yana bada labari wannan al'umma za ta yi kwaikwayo da waɗansan na baya abin da suka aikata wannan al'umma ma za ta yi kokari su aikata irin su kuma abin da ya faɗa ga shi hakan ne yake kasancewa duk abin da yahudu da nasara suka yi al'umma musulmi da Allah ya ba su tauhidi ya ba su musulunci ya ba su shari'a mafi kyau mafi cika ya ba su littafi na ƙarshe wanda yake aiko musu annabi wanda yake abu kowane daraja amma duk da haka sun aje wannan duk ba sa tunawa sai suka kallon waɗannan yahuda da nasara waɗanda suke taɓaɓɓu mashirikai amma su rika kwaikwayon suna ganin wai su ne ababen kwaikwayo su ne ababen birgewa sai kai ta mamaki to ba komai ya sanya wannan ba sai jahilci duk mutumin da bai san ni'ima ta musulunci ba to sai ita kallon waɗanda yana ganin sufa shi abin da yake kallo kyalkyalin duniyar da suke da shi kawai shi ne yake birge shi bai san cewa suna cikin jahimi ba ne suna cikin masifa ta rayuwa rayuwarsu babu abin yabo a ciki babu abin daɗi wani abu da nake karantawa abin mamaki na ce ya kamata a rika gaya wa musulmi irin taɗewar waɗannan mutanen nasara ɗin ya kamata ana gaya maka taɗe su wani lokaci sai kai ta mamaki kace to kuma yanzu waɗannan su ne ababen koyi irin masu aikin fim ɗin nan masu da ake ta celebrities ɗin ana gani ana suna birge mutane amma an gaya maka rayuwar su lalace wata sai kai ta mamaki akwai abin da ya faru ga wayanda suke bibiya irin wannan labarin yana da kyau mu rika sani domin zai nuna mana cewa waɗannan mutanen wallahi tabaku ne an yi biki na bada kyauta ga masu finafinai ga wanda yake bi kenan akwai Chris uh, Rock da wani abu ne kun tuna ga wanda yake bi ha to wayannan uh, da ya faɗi wani abu na abin nan yana kokanar matar wannan ɗaya zo tashi ya fito a filin ya mare shi to ba wannan ne labarin ba labarin shi ne abin da yake bayan wannan shi wannan wanda aka malam masa mata fa wani yana yi rubutu ya ce wannan ne alama ta fitra a cikin ɗabi'ar ɗan adam to shi har yana da kishi dan an yi wa matarsa izini mutumin da yake auren da suka yi yarjejeniya da matarsa auren shine cewa tana da dama suna auren fa amma in tana ta je ta nemi duk saurayin da take so ta yi mu'amala da shi shi ma yana da dama duk mata idan ya ga dama wannan ne aka yi yarjejeniyar auren kowa yana da dama idan ya rayuwa yadda ya ga dama auren ba zai hana kowa ya je abin da yake so na albasha to amma wai a wannan ne ake cewa wa'annan wani mutane sun ci gaba to wannan kullum muna faɗa ko dabba ne ba fa ganin karnuka ana rigima duk wanda aka je kusa da matarsa yake ba zai yarda ba ko mage rigima ake kowa yana kare yana cewa yana da mata to amma ku duba wa'annan dabbobi da ake ganin wai rayuwarsu ake sha'awarta wai mutum ne an yi aure amma da ya sharaɗin cewa ba ya tafi duk saurayin da take so za ta je ta yi mu'amala da shi tana ƙarƙashin auren amma in saurayin ta izo za ta fita da saurayin ta ce mijin to sai an jima sai kuma sun dawo shi ma an budurwar ta zo ana zaune sai ce ba sai an jima sai tafi da wai kuma an yi aure to ko me yayin suka yi to wai wa'annan wai su ne ake ganin wai rayuwarsu da suna cikin wai ci gaba ko dai ci baya ko dai lalacewa to amma abin da zai manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama wani al'umma za a jarrabe ta da wa'ancan mutane za su yi ta kwaikwayon su da wannan lalacewar amma ana ganin wai ababen burgewa ne mutanen da suke suna irin wannan rayuwa ta dabbobi rayuwa ta ci baya amma su ne ake ganin za a yi koyi da su kuma dama manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama kuma gashi yana kasancewa al'umma ba abin da suke sha'awa ta irin rayuwar waɗancan mutanen rayuwa ta dabbanci annabi musa alaihi salam yake gaya wa mutanensa bayan sun nemi cewa su ma a yi musu gunki su rika bauta masa ya ce inna haula mutabbarun ma waɗannan fa da kuke gani masu bautar gumaka mutabbarun ma ai muhlakun wa mudammarun wa mukassarun wa mudmahallun wa ma'dum abinda suke yi barna ce ne kuma zai lalace abin lalacewa ne batil ne barna ce abin da suke aikatawa wa batilun ma ya amalu barna suke aikatawa ba alheri ba ci gaba bane bare ku yi sha'awa ku yi koyi da to irin yadda za a gaya wa mutane ci gaban nasara kenan na wannan zamani inna haula'i musabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun barna kawai suke rayuwa ta dabbobi abin duniya kawai dai suke yi Allah ya ba su wannan kyalekyalen duniya amma rayuwarsu ai ba ta da wani abin burgewa a cikin rayuwarsu babu wani abin burgewa tare da su a cikin saboda haka annabi Musa yake nuna musu aibin abin da suka nema yace qala a ghayra Allah wa أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم annabi musa alaihi salam sai yake tana musu ni'imomin da Allah ya yi musu yace bai kamata ku yi butunci ba ku ce za ku bauta a gunki alhali ga abin da Allah ya yi muku yace kala yace gaya musu yace a ghayra Allah abghikum ilahan yanzu wannan Allah kuke so in sanya muku ya zanto abin bautar ku wa huwa faddalakum ala alalamin alhali Allah ya fifita ku akan dukkan al'ummomi na zamanin ku a lokacin babu wanda suke masu daraja irin banu isra'il saboda yadda Allah ya sanya annabawa masu yawa a cikin bal ma su jagororin su annabawan su ne inna bani isra'il bani isra'il su anbiya umu annabawan su ne jagororin idan annabi ya mutu kawai sai a tada annabi ka ko mutanen da su gaba ɗaya rayuwar su ma annabawa ne shugabannin su ai gama shi Allah ya kamata ciwo Allah godiya an musu ni'ima kullun suna shugabannin su annabawa kaga suna hanyar da za su kasance akan daidai ka duba ni'imar da Allah ya yi ya fifita su akan mutane na wannan zamani suka zamo dukkanin jinsi ba wanda ya kai nasu daraja kaga wannan ma yana da kyau cewa Allah godiya bisa wannan ni'ima da fifitawa da Allah ta'ala ya yi musu sannan ya zaɓi ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa shine annabi Musa ya aiko musu ya ce wa iz an min ali fir'auna sannan ku tuna lokacin da muka tsamar da ku daga mutanen Fir'auna. mutanen fir'aun ya sumu da kun su al'azab fir'auna da mutanensa suna ɗanɗana muku azaba mai raɗaɗi na abna'akum suna kashe muku ƴaƴaye maza wa yastahyuna nisa'akum suna ƙyale matayenku domin su yi musu bauta a matsayin hadimai yara kuma suna kashe su saboda kada kuma yi yawa bari a ce za ku yi ƙarfi a garin yace inna fi zalikum haƙiƙa a cikin wannan jarabawa da Allah ya muku akwai bala'un shine bala'i ko kuma ibtila'i jaraba min rabbikum daga ubangiji ku azim mai girma babu jaraba da tafi girma a ce ana haifar ƴaƴa ana kashe su kuna haifar ƴaƴa wasu suna kashe su sannan mata ƴaƴanku mata da matan ku sun mai da su bayi kaga wannan kaskanci to amma Allah ya tsamar da su daga wannan masifa da suke ciki da wahala da shi baya Allah ya halaka fir'auna da mutanensa Allah ya aiko musu annabi mai daraja ya koya musu addini ya saukan musu da shari'a me ya kamata su yi wa Allah godiya to bayan wannan ne Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labarin banu Isra'ila da yadda Allah ya ba wa annabi Musa shari'ar da ya zo musu da ita shine littafin sa a taurat الله تعالى يقول ووعدنا موسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأخلف ولا تستنف Allah ta'ala ce wa adana Musa 30 laila wa atmamnaha bi ashrin to Allah yana ba mu labari a cikin waɗannan ayoyi masu zuwa yadda Allah ya saukar wa annabi Musa a littafin at-taura ya ba shi littafin at-taura wanda yake ɗauke da shari'a ga banu Isra'ila shine ma ne yake wa kadruya anna Musa alayhi salam wa'ada bani Isra'ila wa bi Misra in ahlaka Allahu aduwahum atahum bi kitabin min indillah ya ga ya banu Isra'ila shi annabi Musa alaihi salam kenan cewa in Allah ya halakar da Fir'auna zai zo musu da littafi wanda yake dauke da shari'a fihi bayan ma yakunu ma yadarun littafin da yake dauke da bayanin abin da ya dace su yi da wanda za su bari to bayan fir'auna ya halaka sai suka tambaya annan musa ina littafin yake to ya roki Allah sai Allah ya sanya masa ajali lokaci kenan ai zarabna wa ja'alna maw'idan li Musa li mukalamati wa idahi al-alwa muka sanya wa'adi da zamu game da annabi Musa don mu bashi wannan shari'a din a cikin wannan allana al da Allah yayi ya saukar ga annabi Musa to kwanaki talatin aka yi masa alƙawari sai yace wa atmamnaha bi ashirin. kuma aka cika masa talatin ɗin da kwanaki goma. ai zidna ala tilka 30 bi ashri layalin muka ƙara wa kwana talatin ɗin. goma fatamma miqatu rabbih 40 laila ya zamo cikar alƙawarin da zai je gana da ubangiji shine bayan kwana nawa 40 annabi Musa alaihi salam yayi azumi a cikin waɗannan kwanaki yayi tanadi yayi shiri domin zuwa da ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qala Musa lokacin da wa'adi ya cika zai je gana da ubangiji sai ya bar dan uwansa annabi Musa a matsayin ya jagoranci banu Isra'ila ya kulan masa da su su kasance suna kan daidai kar ya juya baya ya kan halin banu isra'ila da irin ɗabi'un wa kala musa li akai haruna khulufni fi qaumi ka zamo halifa na a cikin waɗannan mutane ma'ana jagora da zaka kula da sha'anin banu isra'ila har in je in dawo in gana da ubangiji in dawo shine kamar yadda ya roƙa wajen Allah dama cewa haruna ya zamo shine waziri gare shi waj'al li waziran min ali haruna أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا saboda haka ya zamo shine wazirin sa to yanzu ga zai je gana da ubangiji annabi Musa alaihi salam yace Haruna ya zamo wazirin sai kula da banu Isra'ila sai yace wa aslih kuma ka kula da sha'aninsu ka gyara duk abin da ya kamata ka kula da su na gyara wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bi hanyar mabarnata a cikin domin ya san a cikinsu akwai wa'inda suke ma abota barna akwai wa'inda suke mabarnata jagorori na barna a cikinsu ya ce ka kula kada ka kyale su yi barna a cikin banu isra'ila amma abin mamaki bayan ya juya baya ya tafi zuwa gana da ubangiji sai ko da wa'innan masu barna suka yi barna to amma dai kafin allah ya bamu labarin abin da ya kasance na halin banu isra'ila sai Allah ya ba mu labarin abin da annabi Musa alaihi salam ya nema a wajen Allah bayan ya je gana da Ubangiji domin ya nema abin da a wannan duniya baya yiwuwa shine ya ga Allah tabaraka wa ta'ala da idanunsa shine Allah ya ba mu labari walan ma ja'a Musa li miqatina wa قال لن تراني ولكن إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى ضحكا a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin abin da annabi Musa ya nema bayan ya je gana da Ubangiji shine faɗin sa rabbi arini anzur ilai ya ubangiji ba ni dama in ganka in ga zatinka to kuma Allah ta'ala ya ba shi labari cewa a duniya ba a ganin Allah ma'ana a zahiri a ga zatin ubangiji shi nake kala lan tarani ba za ka ganni ba amma wannan yana nufin a duniya amma akwai ayoyi da hadisai da suka nuna Allah tabaraka wa ta'ala idan mummunai suka shiga aljanna zai yayi hijabi mummunai shiga zafin Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma wannan shine mafi karshen abin da Allah ta'ala zai yi na girmamawa ga yan aljanna insha Allah ta'ala wannan aya za mu dakata akan ta gobe sai mu karanta ayoyi da hadisai da suke bayani game da matsalar ganin ubangiji subhanahu wata'ala a duniya da abin da malamai suka faɗa akai abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada baki daya abin da muka yi tuntuma harshe Allah ta'ala ya mana afwa muna roƙon Allah ta'ala muna tawassali da sunayensa mafiya kyawu da sabobinsa madaukaka Allah ya bamu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ta'ala hali da muke ciki na tsoro Allah ya musanya mana da aminci hali na kunci muna roƙon Allah ya musanya mana da ainihin wato yalwa da kwanciyar hankali Allah ya mana albarka a kasuwanninmu da sana'o'inmu Allah ya shirya mana matasanmu da matanmu da mazanmu da mu baki ɗaya Allah ta'ala ya ɗaukaka addinin sa ya ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya jikan dukkan musulmi da suka rasu Allah ta'ala ya kyauta suna mu karshen subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi